Yau dandalin VOA bakoncin wa ya samu a zauren namu na nishadi. Ya sami bakoncin Adamsi Maina Janko wanda aka fi da Mr. Jagzi. Mr. Jansi. Mr. Jagzi. Jalsi. Jagzi ba, eh, chairman na Jagzi Record. To kai a mawaƙa. Hmm. A wani fanni aka fi yin fice? Eh to gaskiya na yi fice ne a fannin Hausa hip hop da yake already tun da na tashi shi nake yin sha'awa kuma shi ne da hurge na a cikin waƙoƙin nan. Hip hop kaɗai kake yi? Hip hop kawai nake yi. Ina yin kuma singing, ina yin rap, ina singing. a cikin hip hop din gaba daya mm, kai ka yi hip hop ka yi rap kuma ne singin ba duka ne kadai kuma kanka ba ka so wasu su ma su dan samun su ma kenan a ah, to already dai abin da ke faruwa shine ta kowane fanni ina kokarin ganin na dan burge masoyana ne shine dalilin da yasa nake kokarin ta kowane fanni dan taba shi wani sakonni ake isarwa ma. eto eh gaskiya hip hop tana isar da sakonni kamar irin wayar da kan mutane akan abin da yake faruwa irin a duniya ko kuma canza abu da yake already shi hip hop dai wani salo ne wanda ake yi kokari ko a dacen wajen wayar da kan mutane musamman mu bakajen fata musamman irin mu bakaken fata haka ko a turai zaki ga already suna amfani da hip hop wajen isar da sakonsu lokacin da ake samun wariyar launin fata a kasashen turai to su can tura suna wayarwa ne misali kamar yadda kace akan eh. wariyar launin fata da sauransu kai anan. akan wasu kake eh to musamman ne yana isar da sakona ne bisa akan matasa irin yanayin rayuwar da matasan suke fara don a kwanan nan akwai wani waka da ne akan yadda nake ganin matasa sun kasance suna fara harkar shaye-shaye da wasu sauran abubuwa gadan-gadan da wai to amma dai gaskiya sakon da na fi isarwa na fi isar da sakona ga matasa ne saboda su ne nake tunani irin nasu wace ce wakar wacce ka fitar a kwanan nan kawai eh to a kwanan nan mun saki wani waka wanda ake kira da suna haka kawai haka kawai mm. me take cewa a wagar haka kawai zan ɗan yi irin abin wagar ne ko kuma faɗi sakon wagar ok to a haka kawai dai muna irin haka haka kawai haka haka kawai many people call me dan asara me i told them john konobi do gadara tun kan na fara everything allah ya tsara abin mamaki mai jaki wuce doki sannan ba ta hana zuwa inda guziri na kirki suna ta bani maki allah na zuba taki ita a kan me kai naji ka ce ana yi maka ah, antika. Ah, eh, irin gadara bot irin idan ka fara waka ne akwai wasu mutane da za su ga kamar irin ah, idan ka fara waka ko ka dan canza musu yadda kuke yin mu'amalar ka da su da waye to suna irin tunanin kamar haka ne kuma dama rayuwar mutum ya dan samu kansa a cikin wani yanayi da zai dinga irin uh, zama busy daga lokaci zuwa yana irin uh, zama busy wani lokacin zai wuce jama'a ran sabaci to wata rana irin haka na dan wuce su yana suna cewa wai ko na fara waka ne an fara sini na shi sa nake neman daga musu kai da waye waye eh kuma ba haka ba eh to gaskiya bakan damiyan waka na wani waka ne da nayi mai suna Zainab Zainaba ta soyayya ce ta singin ne shi na yi shi to ayi singin din eh nake cewa wata rana ba zai wuna mance ba da ni da zaina ba ne mun shirya za mu yawo ne cikin garin kano ta dabo ne ba ta yi kira cikin wayana ta ce da ni adam jon kwa ka shirya na ce ta kara jira na ina wani irin ma ka taɓa fuskantar kalubale a wannan harkar ta waka eh to harkar waka gaskiya ban taɓa fuskantar irin babban kalubale ba sosai amma na fuskanci kananan kalubale sosai da sosai saboda ainihin yadda harkar mu take faruwa yake kasancewa ya kamata a ce manya suna dafa wa kanana yayin da suka bauta shi da wai to amma mu ba su da irin wannan tunanin wannan dalilin ne ma yasa na kirkiri record nawa wanda ake kira da suna Jagzi record wanda ni ne nake wannan jagorancin wannan record din kana taimakawa masu tasowa eh abinda nake shirin yi kenan ina share mutum ko da kana da basira baka da kudin da zaka je kai aikin insha Allah za mu kokarin biya maka je kai ga zabe nan kan hanya shin eh. akwai an fitar da wata waka ko ana da niyyar fitar da wata waka da za a zaburar da matasa eh gaskiya ne yanayin zabe akwai wagan da muke shirin saki da rekod dinmu mu insha Allah muna kokarin yin producing din sa wagan zai yi magana ne akan matasa su guji harkar banga da kuma shaye-shaye da ba su kuɗi su je su aikata ba daidai ba a lokutan zabe ya kamata su aikata abubuwan da suka dace domin matasa su ne manyan gobe saboda su ma za su kasance a kowane irin mataki a nan gaba a rayuwa to al'adar wannan shi mukan yi wa mawaƙi tsiye eh. mu ce mana barki ko mana amshi Irera dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kama ta akwai wayar salula ko eh. iPhone ko laptop. Eh. Idan muka tutsiye ka eh. za ka iya mana baiti ko amshi ko za ka sha kayi. A'a ba zan sha kayi ba zan ku iya kokarin yi. Mhm. Mhm. Eh boys of America tana kira ne gurin matasa mu canza halaye. mu daina shaye-shaye da yin aikin da ba fada cikin al'umma da tada hankula ah. irin to dandali na godiya Ok to ni ma na gode an baraka bashir murya amurka daga kano a Najeriya.